Salamu alaikum jama'a. Jama'a da Allah dan annabi ku duba wannan bidiyon na Bilkisu Shema da ake cewa an da ke ta'anci mutuncin ta ba Bilkisu Shema ba ce ba ku tsaya ku saurari bidiyon ku tsaya ku kare wa bidiyon kallo sosai ba Bilkisu Shema ba ce ba ku tsaya ku saurari sunan da ake faɗa. Ya kamata ku daina wa Allah mai shari. Bai kamata ku dinga cewa Bilkisu Shema ba ce wallahi ba ita ba ce ku je ku duba ku gani ke kuma jikari ya tsoron Allah amma kuma ni ido na idanki. ki wallahi me raba ni da ke sai Allah ko za a zage mu sai dai a zage mu mu dai mun faɗa ba bilkisu sheman mu bace ba saboda ga ta hankalinta ma kwance ba abin da ya dame ta ba su ruwan sanyi kina yi musu bulala ne eh mana bulala suke mata kar ka damu kwarai bulala bulala take musu bulala take musu gaskiya ne ba bishe ma bace kwantar da hankalin ku sarin kwarwar sanyi wane ne isa wani eh? namiji ne isa na gode na gode amira eh. shema assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki na samu wani labari daga jiya zuwa yau ana ta rumors a gari an da ki bishe ma an yi posting a sultana to duk wanda ya san bishe magana gaskiya duk wanda ya san sani inda zaka yi abu kai dan Allah an san bishe ma bata zuwa join ba bishe ma bace ba ina ƙara ba masoya na hakuri ba bishe ma bace ku ƙara sauraron bidiyon ku ji wa ake kira ita kuma wadda ta posting wato jakadiya na batta ita da Allah Allah ya saka min da duk kuma wanda ya je ya postin ya zage ni akan ni ya ce an dake ni Allah ya isa Allah ya saka min ina kuma ƙara ba masoya na haƙuri na gode